Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shiri za ku ji cewa jam'iyyar PDP a Najeriya ta ruga kotu game da zaben shugaban kasa kamar yadda APC ta ruga kotu akan zaben gwamnan jihar Bauchi a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben wasu mazaɓu a ƙarshen wannan mako. mun bayyana waɗanda suka lashe zaben gwamnonin wasu jihohi to kamar yadda kuka ji ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar pdp a najeriya a tiku abubakar ya ruga kotu inda ya buƙace ta da ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben watan jiya ko kuma ta rusa shi baki ɗaya. wakilinmu abuja muhammad kabir yusuf na ɗauke da rahoto a kai Babban lauya Mike Zukume shine shigar da karar inda ya nemi kotun da ta tabbatar da Atiku Abubakar a matsayin wanda ya lashe zaben na ranar 23 ga watan Fabrairun da ya gabata. A cewar sakataren jam'iyyar na PDP na ƙasa Alhaji Umaru Tsaure ko su ma 'yan najeriya shaidu ne akan cewar atiku abubakar shine lashe wannan zaɓe. dukkan wanda yake ɗan jam'iyyar pdp ko apc yana da ainihin gaskiyar ƙur'ar da aka jefa da kuma kowane ɗan takara abin da ya ci wanda ta mantar ta hukumar zaɓe kenan ta mantar har su waɗanda suka zo suka yi observing zaɓe a tsakanin najeriya in ka kwatanta shi da namu za ka iska cewa ka yi manci zaɓe shi kuwa kakakin atiku abubakar injina boga ladima cewa yake yi kamar yadda kowa a duniyar nan ya sani an yi amfani da ƙarfin tuwo na soja da na 'yan sanda aka kwace mana zaɓe me yasa suka hana in suna da gaskiya. Sai dai a martan da ya bayar sakataren walwala na jam'iyyar APC da ƙasa Alhaji Ibrahim Kabiru Masari cewa yake. In suka ce su nasu lissafin da suka je suka yi eh, wannan kuma wata magana ce amma magana international observers karya suke musu domin su sun ce ba a taba ganin ma zaɓe a najeriya wanda yake ingantaccen zaɓe sahihi mai tsafta irin wannan zaɓe na 2019 ba so sun yi musu karya. Muhammad Kabir Yusuf Abuja, RFI Hausa. To ɗaya daga cikin korafe-korafen da ake a kan zaɓen shine samun adadin mutane mai yawa a jihar Borno, jihar da ke fama da rikicin ƙungiyar Boko Haram. Amma tsohon gwamnan jihar Sanata Alimadu Sharif ya ce wannan ba wani sabon abu ba ne. a tattaunawar da suka yi da Bilyamin Yusuf. wanda ya yi wannan magana ya yi shi ne a cikin rashin sani koko ya yi shi ne a rashin jin daɗi ya faɗi a zafi koko sun faɗi a zafi al'umman borno da duk mutanen najeriya sun sani tun zamanin apc tun da muhammadu buhari ya so masa ya zabe a borno a fas zabensa ya samu kusan miliyan ne. sakan zabensa ya samu miliyan da ya da wata zabensa shi ma haka wannan na baya last nan shine a lokacin kuri'an ya yi kasa ba don komi ba a lokacin akwai kafewa borno ba wanda zai iya ya fita bayan karfe bakwai saboda sifan boko haram amma yanzu ai mun samu lafiya cikin borno ko a cikin maiduguri in mutane suna son su zabe za su iya su cire kuri'a miliyan biyu saboda haka duk wanda ya zo ya ce ah, ni a gani na ma yare na mutanen borno ne masu fada ya excellency suna gani kamar wurare kamar anambra da ake zaman lafiya ba a samu yawan kuri'u haka ba sai inda ake tashin hankali tunda anambra aka yi shi a sai jiha ka gaya mini yaushe suka samu kuriya ba sa zabe rubutu suke yi duk kasan kudu anambra inugu abia ba sa zabe rubutu suke yi ba na kuwa mun hana su rubutu in kana da kuriya ka fita ka yi saboda haka mu ne a arewa muke zabe ta bakin sanata alimadu sharif kenan to yayin da aka shirya cewar a jiya talata ake sa ran hukumar zaɓe za ta kammala tattara sakamakon zaben gwamnan jihar bauchi domin bayyana wanda ya samu nasara sai ga wata kotu abuja ta buƙaci dakatar da aikin wakilinmu a bauchi ibrahim malam goje na ɗauke da rahoto a yanzu dai kallo ya koma sama dangane da zaben gwamna a jihar bauchi sakamakon wani umarnin kotu da hukumar zaɓe ta ƙasa ta samu ofishin hukumar zaben da ke nan bauchi ya tabbatar da samun wannan umarni kwamishinan hukumar alhaji ibrahim abdullahi ya yi karin haske wa manema labarai hukumar zaɓe ta samu odan kotu wanda ya tsaye da ita ta ci gaba da wannan tara sakamakon gobe sha allahu za a koma kotu a ji ainihin abin da kotu za ta ƙara zartarwa barista sg idris wani masanin harkokin shari'a ya lura cewa kuskure ne zuwa kotun yau da kullum don shigar da wata ƙara mai nasaba da zaɓe maimakon kotun zaɓe da aka kafa saboda wannan dalili. Matukar gaba ne da ake magana akan sakamakon zaɓe. Mutum ba da dama da zai je ainihin kotu da muke da su. Sai dai zai jira ne idan an gabatar da eh, sakamakon zaɓe idan bai gamsu da shi ba ya je tribunal kotu na musamman da ake yi domin zaɓe. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa. To kwana guda kafin umarnin wannan kotu, wakilinmu Abuja Muhammad Kabir Yusuf ya yi karo da gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar a fadar shugaban ƙasa, kuma ya tambaye shi matsayinsa kan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka. A wannan abin da suka yi ba daidai ba ne, saboda abin da doka ya bada shi ne shi wannan mai bada sakamako na zaɓe, shi ne yake da iko, abin da ya faɗa dole a bi. in mutum bai ji daɗi ba to sai ya tafi kotu amma ita hukumar zaɓe ba ta da hurumin ta kuma zo ta canza abin da shi ya yi ba ka ji a matsayin ka na lauya kuma da taɓin aikin ita wannan hukuma abin da ta yi bai saba ka'ida ba? A ya saba ka'ida ai doka ake bi dukkan abin da mutum zai yi yana bin doka ne babu inda za a yi komai karfin ka kafi karfin doka. to me yasa ke baka so a saki kidaya nan ne? ba ba na so a saki kidaya bane. in za a yi kidaya fi sabilillahi a baiwa kowa dama gwamnan jihar bauchi muhammad abubakar kenan to jihar kano na ɗaya daga cikin jihohin da za a gudanar da zaben a ƙarshen wannan mako sai dai madugun kwankwasiya dr rabiu musa kwankwaso ya yi tsokaci kan matsayin hukumar zaɓe na farko dai mu a ra'ayinmu muna ganin hukumar zaɓe a jihar kano akwai abubuwa da yawa da ya kamata ta yi wanda ba ta yi ba zaɓe a kano mu ga inda muka karanta tsarin mulki na najeriya shine a zaben gwamna wanda ya ci zaɓe zai fi kowa ƙuri'a kuma ya ci ashirin da biyar cikin ɗari a ƙananan hukumomi wanda ba su yi ƙasa da biyu cikin uku ba wanda duka wa'annan mu dan takararmu ya cika wannan ka'ida kuma abu na biyu shine a guraren ma da suke cewa ƙuri'u wanda muka fi na biyu ba su kai yawan akwatuna ko kuma ƙuri'u da aka soke ba mun ga jihohi da yawa musamman jihar ogun inda ɗan takarar da ya ci zaɓe ƙuri'unsu wanda ya ɗora a kan wancan ba su kai yawan ƙuri'un da aka soke ba kuma an ce ya ci zaɓe da sauran waɗansu gurare irin waɗannan. to koya dattawan jihar kano ke kallon wannan zaɓe da zumar ganin an yi shi cikin kwanciyar hankali alhaji shehu ashaka ya yi wa abubakar isa ɗan dago bayani a kai. To wannan ai abin da ake yi yanzu a Kano dama ita siyasar Kano haka take. Bambancin ta yanzu da ta da su ne kafofin watsa labaru da suke da yawa wanda da babu haka. Amma ina so kasancewa ita fa Kano jiha ce ta masu ilimi, ta masu arziki, ta masu sarauta. Kuma waɗannan ɗinnan har yanzu ba su gushe ba a Kano. Saboda haka ashe Kano tana da shugabanci kenan. Kuma duk wannan abin da ake ka jira ka gani sakamakon da malamai za su bayar ranar juma'a sakonnin da za su aika a masalatan juma'a ga wani iri ne amma abin da nake tunani ni a zuciyata ban yarda tsakanin kwankwasa da ganduje za su ci amanar mutanen kano ba domin mutanen kano sun yi masu halarci da kwankwaso da ganduje shekara takwas suka yi kwankwasa na gamna ganduje na difti gamna kaga ƙarshen ba da amana kenan kuma aka dawo yanzu aka sake samun shekara hudu ganduje yana gamna yana neman maimaita wata hudun to don haka ku bana tunanin za su sakawa mutanen kano da sharri ina tunanin za su sakawa mutanen kano da alkhairi to jihar plateau na ɗaya daga cikin waɗanda hukumar zaɓe za ta sake zaɓe a wasu mazaɓu shi ma gwamnan jihar simon lalong ya ziyarci fadar shugaban ƙasa inda ya shaidawa kabir yusuf dalilin wannan ziyara. 'Yan siyasa ne suna neman hada masifa a jihana shine na zo na bashi shawara na ceto abubuwan da za a zuba ido a jihana. Maganar zaɓe ba ma jin tsoro, a ji a yi zaɓe, a kare su zaɓe lafiya. An an goma zan sake ci domin wuraren da suke magana duka wuraren na ci zaɓe. Ni ne aka kansulin zaɓe na. Saboda haka mutanen plateau kuma sun ji haushi da aka ba a sa kuriyansu ba domin kuriyansu da aka ce an janye shine suna so sake dangula wanda zai fi wannan inda aka sa tsoro na shine na ce maganar zaman lafiya abinda ya kawo ni domin sun saba haka ake yi sun saba in ana kusa da zaɓe sai ka ga an tada masifa ko kuma an gama zabe ba su ci zabe ba sai su tada tada na zaune to haka na fara ganin shi idan ban yi da sori ba in ya faru ba za gane ba masifan da zaka je sata shanu a wannan lokaci neman masifa ba ne gobe zai zama ana fadan ah, manoma da makiyaya saboda haka shi sa ina fada na ce karya ne me yasa ba ya harbin shanu tun da ba yanzu ne za a harbin shanu shanu ana kashewa don ana nema a yi masifa don allah ya da ba za a yi masifa ta bakin gwamnan jihar plateau simon lalon kenan to masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na Radio France International sai kuma wakilanmu na Bauchi da Kano da Abuja da kuma Maiduguri da injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.